Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa taskar Khadija Kandi. Dan na subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗora. Zagon ƙasa kashi na goma sha ɗaya tare da ni mai gabatarwa Maman aslam a sha sauraro lafiya. A ɓangaren Kalsum kuwa sun ɗauki dogon lokaci kamin su fito. Ko da suka fito har Kalsum ta yi nisa da cin abincinta. Sorry, mun bar kina cin abinci ke kaɗai ko? Rashida ta faɗa tana ƙoƙarin zama. kallon ta kawai kalsum ta ci gaba da cin abincinta hilal ya lura da yanayin yadda kalsum ya canja haka ya sa ya zauna a kujerar da ke dabba ita ya ɗauki abincin ya maida gurin sosai da sosai hakan ya so sarar rashida for the first time in history jikin mijinta yana gogar jikin wata mace wasa kawai ta riƙa da abincin ta kasa ci hilal ya lura da yanayinta amma bai kula ta ba har ya gama cin abincin tare da rashida tashi da shi da ta za ta kwashe kwanuka sai rike mata hannu bar su kawai je ki shirya kan kanki zan kwashe kayan ni ma na iya aikin ai amma kamin na zauna za mu yi wata magana babu su ta koma ta zauna sai da ya ja dogon numfashi sannan ya ce rashida kalsum ina son ku bani aron hankalinku ban auri kalsum ba don na wulakanta rashida ba ko ban auri kalsum ba don ba na son rashida ba yanzu nauyin ku duk ya hau kaina don haka ina fatar za ku tana sauke nauyin da allah ya ɗora min ba ku ta min hankali ba zan fi kowa jin daɗi idan kuka haɗa kanku zan yi zama abin kwatance idan ku kwantar min da hankali ba zan iya ganewa ce tafi sona ba sai ta hanyar kwantar min da hankali da kuma kyautatawa ba na son wani rashin jituwa ya shiga tsakaninku kuma kuma ban da ɗaukan an yi an ce duk wanda take ganin ba a mata daidai ba za ta iya magana kalsum ta fara magana bayan ya kai aya insha Allah za ka sami masu ka biyayya ni dai in dai ta gefe na ne insha Allah ba za a taɓa samun matsala ba kuma ina fatan wasu abubuwan da zan yi a cikin rashin sani Amir Rafiq za ta tunatar da ni insha Allah ina fatan ni ma za ki tunatar da ni Allah ya ba mu haƙurin zama da juna sai dai kin yi haƙuri da su Izza saboda ba sa jin magana Rashida ta faɗa tana mai jin sassauci a zuciyarta ba komai ai yara na kowa ne yaran ki ai nawa ne Hilal ya ji daɗin yadda ya ga sun sake suna hira ya san nan gaba komai zai wuce kishi ne kawai wanda ba a rasa sa bayan su yi fira ta tashi ta nufi ɗakinta rashida kuma ta nufi ɗakin yaranta don ta tashe su a bacci shigar da ta yi ɗakin ya bata damar kallon irin dukiyar da mahaifinta ya zuba mata ta ji daɗi matuƙa sai da ta ƙare ma ɗakin kallon sannan ta ɗaga hannu sama ta yi ma Allah godiya sannan ta nufi bathroom ɗinta ta yi wanka cikin koriya a tabba shirya ta tsaba ado sanadar da da ta kira momi da dadi ta gaishe su misalin karfe biyu na rabi salma ta zo gidan aiko kasum kamar ta haɗe ta sai ta ji kamar ta daɗe ba ta ganta ba da ta kai ta ta kama ta abinci da abin sha sai da salma ta ta sannan ta kalli kalsum tana dariya ta ce komai mai lokaci ne yau dai gashi na ci abincin gidan kalsum kalsum ta dariya salma ta ce ya dai zamanku babu wani matsala dai ko eh to babu matsala zuwa yanzu ban sani ba ko dai gaba amma a yadda na lura kamar yana son matarsa da yawa salma ta saki baki kalsum kenan ke kin fi son ki aure mijin da zai rika wulakanta uwar gidansa irin wannan mijin ai ba mijin aure bane idan ya gama da ita kanki zai yi kuma hilal ai dole ya so matarsa tunda matarsa ta gina masa santa a zuciyarsa ke ma ki gina naki mana yana son matarsa ce. duk da cewa ba ta bashi lokacinta ba ta kula da gidanta yadda ya dace me kike tunani idan ke kuma kika masa duk abin da yake so aure ba abin wasa ba ne kalsum sai kin kai zuciyar ki nesa babu ruwanki da sashinta in ne ba har ta kama ba ne. wani abu da gangan za ta yi idan ki gani amma ki riƙa kauda idonki don samu a kanki masala banda nuna masa ke ma banda nuna masa ke mai kin matarsa ce wallahi komai take miki ki nuna masa ba ki son matarsa balle kuma a san balle kuma yayansa sai dai idan ta miki wani abin na laifi ki nuna bacin ranki ki magana dan wata dan dan kwatar yancinki kaski kusura zagin matarsa gaban idonsa sannan kuma ki kama 'ya'yansa ki rike kamar naki babu ruwanki da an yi an ce banda ɗaukar zancen maƙota banda biya son zuciya duk wani kici da zaki ji ki danne shi ki sawa ranki sassauci banda faɗin sirrin miji musamman na al'amarin auratayya a duk lokacin da baya abu, abu a ce ki nuna masa kin fi sa bukata ki saki jikinki ki wa mijinki duk abin da yake so ki ai baki da matsala da wannan matar tun ba ta da lokacin kanta ma yara kuma kullum suna islamiyya da boko kin ga ai gidan ma kusan naki ne ki ɗaya yan uwansa ki kama ki rike ki maida su kamar naki ki girmama mahaifansa ki girmama abokansa ki tarbi kowa da fara idan kina da abin baki ki basu ki zama mai yawan alheri ki ya kasance mai tsafta da kamshi abincin ki koyaushe is ready kin ga waɗannan abubuwan da na faɗa miki su ne mallaka na musamman wanda mu mata ba mu san da ita ba idan kina wannan wata mace ce za ta iya gane kan mijinki sai dai ki ana ta sai dai ana cewa ta mallake shi ai baya da magana sai nata kalsum ta yi dariya tana mamaki yadda salma take jero mata waɗannan bayanan kamar wata tsohuwar mace salma yaushe kika ɗauki wannan karatun to ai ke sabuwa ce mu kuwa mun tsufa a lamarin ke bari na baki wani sirrin idan zaki ba mijinki abinci ki labiya inda ba zai ganki ba ki rika karanta bismillah kafa 29 ko sha tara ki tofa masa a ruwa ko wani abu kamar alawa haka ko dabino a lemu ma za ki iya amma idan kin na. sannan ki karanta masa halata alal insanu har zuwa sami'an basira sai ki maimaita sami'an basira sau bakwai ki tofa masa a abinci ki yawaita lalle idan mijinki mai son lalle ne ko kuma ki karanta ayatul kursiyu ki tofa masa a ruwa kuma ki yawaita cin fus da tsarki da ruwan ɗumi ki raka masa shagwaba don maza suna son shagwaba sosai hum ƙawata sauran soyayyar ki neme ta gurin Allah kawai amma sai ki ban labari ta suka yi salma ta ɗora da ai shi yasa bana da shakku akan mijina na san ko aure ba dai wata ta dauke masa hankali ba sai dai ma ta rasa gane kansa salma ta daɗe tana yi makalsum lakca har aka kira sallar la'asar bayan ta yi sallar suka je tare da ɗakin rashida kalsum ta gabatar da salma sannan ta fito har gurin get kalsum ta raka ta a bangaren namra kuwa washe na da suka yi magana da namra asim ya sanar mata a waya maryam cewa iyayensa za su zo ganin abba ya saka musu rana ita kuma sai ta faɗa wa anta amarya ta yi masa magana ya saka musu ranar lahadi ranar lahadin na zuwa suka zo abu ya musu tarba daidai gwargwado sai dai ba su ga nurin fuskarsa ba ko kaɗan dubu hamsin ya musu sadakinta ya sa musu da 23 ga wata mai biyu wanda zai shigo su kuma suka tafi akan sai sun yi shawara a ranar da mara kuka ta kamar za ta mutu sai dai ba ta yarda ta faɗa ma ta amarya ba balle maryam a ɗayan bangaren kuma tana tunanin ƙanwarta amira sai da dar asim ya kira ta a waya a wayar Maryam a lokacin tana zaune falo sai ta tashi ta shiga ɗakin ta ta amsa wayar assalamu alaikum asim ya kake lafiya kalaudi ya dai kin kamar mafarki an yanka min sadakin ki dama inda hakuri, komai mai faruwa ne haka ne Allah ya bani ikon biya amin amma asim nace kana ganin zama a can zai yiwu ko ko dai haya za mu kama haya kuma haba namra ina na ga kuɗin kama haya yanzu ni ne nake tunanin sadakin ki da lefe kuma ni zan biya kuɗin hayar kuma zan taimaka maka da kuɗin da zaka haɗa lefe amma asim ba na son ka bar karatunka wani irin ajiyar zuciya ya sauke amma gaskiya na mura ba zan bari ki yi haka ba ni ban aure ki dan ki min haka ba ban maka hakan don wani abun ba sai dan nema maka mutunci da girma zan yi tunani akai amma gaskiya wannan shawarar ba ta yi ba ka tunani asim matukar abba ya ga inda zaka je ka aje ni ba zai bari na aure ka ba Allah ya mada mafita amin daga haka suka sallama sai ta tashi ta nufi falo don mayarwa da Maryam wayarta a lokacin da ta amarya ta ce mata Namra waya maganar karatunki kin san kwanan kin san nawa baki je makaranta ba kuwa tsaye ta je kamar hoto tana kallon fuskar ta amarya a waje asim ya yi waya da namra ya daɗe a gurin zaune yana nazari sannan ya tashi ya shiga cikin gida aiko mafiyarsa kamar jira take ta haushi da masifa ai sai ka je ka samu kuɗin biyan sadakin kuma dan babu wanda zai taimaka maka da komai tunda kai ka ce ka ji ka gani zauna ya yi saman tabarma cike da damuwa haba mama a maimakon ki karfafa min gwiwa sai kuma ki rika min faɗa da karfafa maka gwiwa ka je ka auri wannan yarinya ai ba da ni ba wallahi yarinya da ta gudu ta biyo ni saurayin ya mata abin da zai yi mijin da zai aure ta ma cewa ya fasa sai kai aka ɗauko aka baka kai kuma da kake sakare ka ce ka ji ka gani gudun jin kunyar mutane ko wa ya sani ba ko wani abin aka ganta da shi subhanallahi irin wannan kalaman san basu kamata ba mama tsaki dai tashi ta shige ɗakin ta tana shi gaba da nana ta magana a ɓangaren kalsum kuwa kalsum na fita tare da salma rashida ta ja tsaki ai fawon auro min iya ne ina ruwana da wata ƙawar can wayar ta jawo ta danna ta nemi numba asmi ta danna mata kira ke yar gari ya aka yi to ga nan dai kin san yau ba a zuwa aiki haka ne nima ina gida ai ina amarya yake an ce jiya an kame miki amarya tana nan yanzu ta fita raka kawarta hmm wai kisan yarinyar nan da taurin kai babu irin zugar da ban mata ba amma wallahi ta tsaya kai da fata sai ta aure shi ai dole ta aure shi mana babu macen da za ta ga hilal bata so shi ba balle har shi da kansa ce yana son ta kuma an ce fa kwantaitai babu mijin aure ba dole ta nace masa ba ai ko dai ce ni fa ni na faɗa miki gurin aikin mu ɗaya da ita wallahi ƙannanta duk sun yi aure ita tana nan allah ya agaje ki dai kar ta ce za ta fitar da ke gida idan ko bata fitar da ni ba ta karɓe min gida ba don na ga yana ta rawar kai a kanta ke ma yakin san duk wata mace da ta daɗe ba ta yi aure ba idan za ta shiga gida sai ta yi shirye-shirye kuma irin su ne suke ɓace maza su fitar da uwar gida shi yasa fa nake tsoron auren nan na zamani to ai laifin ki ne Rashida shikenan dan kana aiki sai miji sai miji ya je ya ɗauko maka wata banzar da hujjar wai baka bashi lokacin ka ai wannan zancen banza ne ni ba gani ina aikin ba amma miji na shiru kake ji ko korafi baya yi rashida ta dariya tana miƙe baki tana tura baki ta ce asmi kenan ke ai mijinki bai isa ya ce zai ƙara aure ba wanda ko kallon mata baya yi kalifa da nake matar abokinsa sai dai wani ƙwaron dalili yake bin magana balle kuma har ya shiga ofis ɗina asibiti dariya jin daɗi dama haka take son ji kuma rashida takan ta faɗa mata mijinta babu ruwan shi da mata kasancewar gurin su ɗaya da rashida ke ma idan kin tashi aiki sai ki zo a kakkama miki kanshi wallahi ba dai wata ta gane kan ta gane kanki ba dan ki san ba da ba a shaidun namiji an jima kaɗan zai canja miki balanta na kin ga wannan uwar tasa ba son ki take ba to yanzu ya zami kin san dai ayi ba da lokacin zama balle da fita ba ki da matsala da wannan in dai kin yarda kuɗin ki kawai zaki bada ba sai kin je ba haka zai yi amma ta san cewa muna abota da ke kuwa bata sani ba ai ban taɓa nuna mata ban taɓa nuna mata ba ce mata na yi mijinta ne abokin mijina kuma ni ce makociyarki na nuna mata san ba na ma shiri da ke hakan ya yi kyau sai ki ta bugun cikinta ƙyalƙyalewa asibiti da dariya rashida ta ce kin ga suna min wani wai kuɗi na ya ƙare ki shigo gobe ganin amaryan mu dama gobe monday bana gida to Allah ya kai mu na gode sai anjima ta kashe waya ta tashi nufi kicin domin ɗora girkin rana a ɓangaren dr hilal kuwa tun da ya fita bai dawo ba sai dare da ledoji ya shigo gidan sai da ya fara biya fat ɗin rashida ya kai mata nata sannan ya shiga ɗakin kausum a bakin kofa ya tsaya ya ware mata hannayensa yana murmushi ta so ki tarbe ni mana ka karo so kawai tunda ka riga ka shigo ta karasa da murmushi tana mai sauki idan ta daga gare shi ba dan ya so bai karasa kusa da ita ya zauna ya ajiye da gefe ya ja ta jikinsa ya rungume yana shinshinar amshin turaren da yana mai limshe ido wannan kamshin duk nawa ne hannunsa ya saka mata a riga yunkurin tashi ta sai ya kokarin kwantowa ya danne ta a kunne ya raɗa mata kin fi san daren yau nawa ne jiya ma dan na san kin gaji ne shi yasa na kyale ki dariya da cikin dabara ta zame jikinta daga nashi tashi tana faɗin bar na haɗa maka ruwan wanka kai kawai ya ɗaga mata ya bi bayanta da kallo a zuciyarsa yana ayyana lallai yau sai ya shiga gonarsa fita ta daga ɗakin ta shiga ɗakinsa ta haɗa masa ruwan wanka sannan ta fito ta ɗakin ta same shi still yadda ta bar shi haka yake ga ruwan can na haɗa maka kwantawa ya saman gada yana wani. yana wani nuna jikinsa alamun ya mutu ni da zaki taimaka min ki ɗauke ni ki kai ni bathroom din ki min wanka ma aida na gode wallahi dariya ta subuce mata sai ta yi kokarin rufe bakinta na dauke ka kuma yes wannan dan jikin da kike gani ba wani nauyi ne da ni ba kina daga zaki ji zaki ji nayi sama su kai ta girgiza su tana murmushi baka tashi wanka ba bar na ɗauko maka abinci wait sai ta tsaya har ya taso ya su kusa da ita yadda za su iya shafar numfashin junansu. Ya kama hannayenta yana kallon tsakiyar ta ya ce, Kalsum, I love you with all my heart. Ina fatar auren ya zame min alheri kuma farin ciki. Insha Allah. Ta faɗa tana kawar da fuskarta daga kis ɗin da yake ƙoƙarin aika mata. Hatinsa ya goga saman nata yana murmushi mai sauti. Wannan kunyar taki tana burge ni mai kunne. hakan shi yake nuna mai lallai ke mace ce ya sunsuna ya tsunsa ya saka cikin nata sai ta zame jikinta tana dariya ruwanka yana hucewa cikin sauri ya janyo ta ya kwanto da ita jikinsa ya rike ugunta kan shi saman wuyanta ya tura ta ayya mu je ki taya ni kofar ɗakin da ta rike suka rika ja'in ja shi yana son ta bi shi ɗakin shi ita kuma tana jin kunya ya za ta iya taya shi wanka daga kawo ta jiya ganin ta kafe masa ya sa ya ce ke ma ki je ki wanka yanzu or else na taya ki idan na fito na yi wanka na fata ɗazu wannan bai min ba a sake wani kai ta ɗaga masa sannan sake ta nufi ɗakinsa wanka ya yi feshe jikinsa da turare ya suka kayan bacci sannan ya fito falo ya kashe kayan kallo ya nufi ɗakinta zaune tana cin naman da ya shigo da shi ɗazun kai ba shiri ya zabura tana masa wani kallon tsoro ya ƙarasa shiga ɗakin waye ce ki ci min nama ba ni na siyo ma ba da na kawo na ajiye cewa na yi gashi na siyo miki ai ko sai kin biya ni dariya ta yi ta ƙara ɗaukar wata cinyar kazar ta kai bakinta an yi a biya kaɗan sai ka ce wani yaro kusa da ita ya zauna ya buɗe mata bakin shi to ɗan samin da ci amma fa sai kin biya ni gaskiya ledar kazar ta tura masa sai ya girgiza mata kai na bakin ki zaki bani sai ta saurin haɗewa tana zara ido fuskar shanu ya rike kunnanta ya murɗa har sai da ta ƴar ƙara oh touch that hot to dan to na ki san min shine zaki cinye na koma abinci na ci ba zan ma ci kazar ba bayan sun gama cin abinci suka shirin kwanciya sai ya riga ta hawa saman gadon ya kwanta yana kallon yadda take kokarin canza kayan jikinta zuwa na bacci ita kuma duk ta tsaro gurin yadda ya sakar mata ta san jira yake yi ta kuskuren sake wani bangare na jikinta ya kalla haka yasa ta nufi bathroom sai kawai ji an rike ta walla ba za ki je bathroom saboda canja kaya ba ni dodan ki ne hala to ka sakar min ido ka sakar ido kana ta kallo da an kalle ki ke ya kika ya kika kika ga ina kallon ki ta ɓata rai kamar za ta masa kuka haba doctor haba mrs doctor za ta ƙara magana ya saka mata yatsunsa biyu na dama cikin baki immediately ya soma wasa da harshenta ɗayan hannunsa kuma a jikinta yana murza fatar ta ba yadda ta iya daman ta san ƙarshen wasan kenan a dole ta rufe ido tana karɓar sakonnin da yake aika mata da haka ya nasarar kwantar da ita saman gado ya kara ƙara cire mata kayan sai ga komai nata ya bayyana wani irin ajiyar zuciya ya sauke tare da haɗin yawun da ya shiga aika mata ya shiga aika mata da wasu sakonni cikin salo na musamman a take jikinta ya mutu sai dai duk abin da yake mata jikinta rawa yake yi abinka da wacce bata saba ba da ƙyar ta iya buɗe idonta karab ta sauke su cikin nasa yadda ta ga launin idonsa ya rikide ya sa gabanta faduwa gashi kuma ta gan shi a yanayin da take ganin bai kamata ta kalle shi ba sai dai saurin mai da idon nata ta kulle shi gab haka ya ba shi damar rike kanta yana karanto addu'a da annabi ya koyar da mu kafin sales intercourse bismillahi rahmanir rahim allahumma jannibna shaitan wajen jannibi shaitan ma razaqtana tun da asuba ya tashi ya haɗa ruwan wanka ya yi sannan ya tashe ta duk yadda ya so ya taimaka mata ta wanka in yarda ta yi dole ya kyale ta ta yi da kanta sai zolayar ta yake wai jiya duk ta gajiyar da shi ita kam kungiyar sama take ji ta gasa kanta sosai gurin wanka saboda yadda ƙasan ta yake mata zafi da raɗaɗi a tare suka yi sallah ita kan bata tsaya komai ba suna sallamewa ta hau gada sai bacci bata farka ba sai tara har da rabi a lokacin hilal ya gama haɗa musu breakfast dan yau Rashida da wuri ta fita ko gaisawa bata bari sun yi ba shi ya kai yara makaranta sannan shigo ɗakin ya tashe ta a ɓangaren namura kuwa ta daɗe a gurin tsaye tana tunanin abin da za ta ce wa anta amarya ita kanta tana buƙatar karatun dan tana da yaƙinin zai taimaka ma rayuwarta sai dai tana ganin hakan kamar ba mai yiwuwa ba ne ba tunda asim yana nuna mata alamun baya son ta ci gaba da karatun gashi ma ya ce ba nan za su zauna ba anti na ga yanzu yanzu zan yi auren shi yasa na bar zancen karatu duk kalanta suka suna mamaki irin sakarci da take kokarin aikatawa namra kenan ai karatu baya hana aure kuma aure baya hana karatu karke da ki bar karatun ki anti ce anti ya ce ba a nan zamu zauna ba a katsina zamu zauna katsina kuma maryam ta amsa sai ta taso ta dawo kusa da namra ta zauna dole anti karki haka anti namra ta ya zaki bi shi zuwa katsina ki bar karatun ki. idan shi bai san darajar nashi karatun ba ke ya kamata ki ce kin san naki yanzu kina son ki zubar da duk shekarun da kika ki zubar da su an ta amana ta ta rike hannunta na karki makan ki zaben tumin dare don Allah kar ki je ki abin da zaki na damu fashewa ta da kuka anti idan na ce zan aure shi zai ce na ci amanarsa kuma kin ga yanzu har an yanka masa sadaki ta ya zan ce masa na fasa bayan kuma abba ya bani dama baya daga baya da gurin ajiye ni anan sai can dan zuwan nan da ya samu aiki da zai iya taimakawa kansa da shi an ta amarya ta dafe kanta tana sauke ajiyar zuciya zuwa can ta dago ta kalli namra ki masa magana idan ya aminta zan baku gidan da za ku zauna a nan garin in ya so sai ku ci gaba da karatun ku mu ga abin da Allah zai yi kuma namra ta ji daɗin abin da anti take kokarin mata cikin murna ta share hawayenta tana mata godiya na gode sosai anti zan masa magana insha Allahu to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba